muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan BOA afirka mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin zangon FM na Nijar da suka hada da Radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sa kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live BOA Hausa ko kuma za a iya kama mu a shafin mu na yanar gizo Hausa.com masu gabatarwa. Hafiza Ado Babale. Tare da ni Daula Salim. sauraro kamar yadda kuka sani duk rana Alhamis muna magana ne akan kiwon lafiya inda yau Alhamis 4 ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan yadda za mu tsaftace ruwan da muke sha yau da kullum. To ya haya da no azare inda yake cewa hakika yin amfani da gurbataccen ruwan sha yana haddasa cututtuka musamman ma cutar kwalara da fatan za mu ɗauki matakan rigakafi don kare kanmu. Sai dauda hudu guru ya ce yana da kyau kan muna tantance ruwan da za mu sha domin kare kai daga kamuwa daga cututtuka. buɗe maku layin wayan mu domin ku ba da ku wanda ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na Facebook wadda ita ce ta yaya za ku tantance ruwan sha mai tsafta domin kare kai daga cututtuka masu nasaba da ruwan sha. Sakon farko ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Khadija Sani Ibrahim, salam yau da gobe, ikon Allah. Har yanzu za mu bi gurin tantance ruwan da muke sha ya kasance mai tsafta ita ce kula da rijiyoyinmu da kuma famfunanmu ta hanyar amfani da magunguna. Sai sako na gaba inda ya fito daga Yahaya da No Azare jihar Bauchi inda suke cewa hakika yin amfani da gurɓataccen ruwan sha yana haddasa cututtuka musamman cutar kwalara da fatan za ku ɗauka matakan rigakafi don kare kai. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi. Fatan alheri gare ku yau da gobe. Hakika mukan tsaftace ruwan sha ruwan shanmu mutanen karkara a lokacin da kuka da za mu zubar da ruwan randa ko kuma tukunya. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Umar Bello Modubbu inda yake cewa A gaskiya kamar ni dai da nake sana'ar hannu wanda a wani lokacin sana'a ta kai ni ƙauyuka da babu ruwan sha so wanda ake ɗebowa sai wanda ake ɗebowa daga kududdubi nake sha. Sai mm. saƙonmu na gaba Abubakar ya kanaji Bauchi yau da gobe to mu dai a nan da zaran mun ruwa mai haske kawai sha muke sai dai Allah ya kiyaye mu daga cututtuka amin. To sai sako na gaba inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gurmusak inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika tsabtace duk abin da zaka sha ko zaka ci yana da amfani ga lafiya. Sai Ibrahim Muhammad bin Malam ya ce e, mu dai Afirka muna da karancin tsabtataccen ah, ruwan sha. Mm, to haka ne sai sako na gaba inda ya fito daga rusa sani yunusari inda yake cewa salam filin yau da gobe muna kusa da akwatin rediyon mu don mu ji ƙarin bayani a bakin masana kamar yadda aka saba ku tashi lafiya yau da gobe to mun gode. Sai kuma sakon Alhaji Kabiru Highlanders yau da gobe ai ruwa mai tsafta da ganinsa ka gane domin haka ni jama'a a in za su sha ruwa su tabbata sun ganshi da idonsu kafin su sha ruwan. To sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Dauda Hudu Guru inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika yana da kyau kan muna tantance ruwan da za mu sha domin kare kai daga cututtuka. To mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni. yanzu lokaci ne da za mu shakata ko hafiz bari mu ɗan shakata. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. mazaunan karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai shi idanu ya yi hasara hababba, kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba rashin idanuwa shata mu ba mu sonai ne rishin idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku sonai ne hal ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sonai ne hal ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta keke da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye To yanzu baro lokaci yayi da za mu tattauna da Dr. Mustapha Munir domin jin ta yadda za mu tsabtace ruwan sha. Salamu alaikum likita. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da wannan Barka da shigowa wannan fage likita. <laughs> Yau wa barkan ku dai ya ayyuka. Lafiya mun gode Allah yau muna magana ne akan tsaftataccen ruwan sha muna so kai ma mutane bayanin ta yaya za su kare kansu daga ruwan da suke sha ta yaya za su tsabtace ruwan shan su na yau da kullum. Ya musamman ruwan da suke sha ba tunda kaga wasu sukan sha ruwa na famfo wasu kuma za ka ga sai sun je rafi sun ebo ruwa mm, Gaskiya ne so ah, akwai matakai kala-kala wanda matakin farko shine mutum sai ya duba a ina yake samun ruwa mm. wani irin ruwa kake samu so a mataki na tsafta gaskiya ruwan da ya fi kowanne rashin tsafta shi ne ruwan rafi musamman mm. ruwan da baya gudu mm. rafin da yake ruwan da yake zaune waje daya da kuma kaman korama haka da take tafiya kaga da dan dama dama daga shi sai kuma ruwan rijiya da ba ta da burki mm. wanda take a buɗe komai ya shigo ciki mm. wanda wata ma ba a yi ɗan gini da ake zagaye ba daga shi sai daga wannan kuma sai akwai rijiyar da take da tsafta mai murfi mm. sai kuma ruwa wani lokacin na famfo wanda yana da tsafta amma kuma ba a san me ya same shi a hanya daga inda aka tsaftace shi zuwa ya zo gidan mutum ba su ruwan da ya fi kowanne tsafta shi ne ruwan kamar famfo irin na tuka-tuka mm. saboda ruwan a rufe yake sannan ba wani abu da yake shiga ciki inda an yi shi akan tsari yadda ya kamata musamman wacce ake yi ta irin rijiyar kan din nan eh. wadda wani abu ma na datti ko na kazanta ko ya zo kusa da wajen ba zai iya shiga ba saboda wannan kankara da ake so matakin mm. farko da mutum zai duba na tsaftar ruwan shi shine a ina yake samun ruwan sha mm. in ya duba sai ya ga a waɗannan wanne ya fada idan da hali kaga ruwan da mutum zai sha waɗancan ruwa ko na rafi ko na rijiya ko na za mutum zai iya aiki da su ayyukan gida na yau da kullum amma ruwan da za a sha inda hali kaga inda akwai irin rijiyar nan ta kankare mm-hmm. ko irin famfo na cuka-cuka zai zama cewa ya fi kowane tsafta na mm-hmm. farko kenan na biyu in ka samu ruwa ko ma daga ina ka same shi ai za ka ɗibo shi ya zama ka zo da shi gida to a wannan matakin na sai ka duba kuma a me kai kanka za ka ɗibo ruwa in mutum ya ɗebi ruwa a kwano ko a bokiti ko a jarka ko a me dole ya duba tsaftan me yake ɗebi ruwa da shi in wannan abin ya zama yana da ya zama komin tsaftar ruwa an ka zo ka sa shi a matsaki mai kazanta mm. kaga ka shigo da kazanta ciki mm. Mm. so duk tsaftar shi ta baya ka lalata ta na farko na biyu kenan sannan kuma mm. akwai abubuwa wanda suke masu sauki da kamar wanda suke da kamar rijiya ko a gida mm. kada su yi bayan gida ko ban ɗaki kusa da rijiyar wanda mm. yake da ah, in kuma rijiya ba ta da murfi a dan mata dan. gini da ake a ɗan kare ta a mata mulki wanda zai hana da kazanta da datti da kuma irin an yi ruwa kawai ruwa ya gangaro ya kwaso najasa ya shigo da ita cikin wannan ruwa so duk mm. waɗannan matakai ne da wanda ba su da matuƙar wahala can da mutum ya zai gyara ta ruwan shi eh. mm. daga nan kuma sai idan mutum ya ɗebo ruwan kan shi kafin yi amfani da shi farko ka sa a masaki mai tsafta hmm. ka zo da shi gida ko dai mutum ya tace ruwan nan ya zama ya hmm. sa kamar dan kyalle mai tsafta ya tace hmm. wanda zai rage da ke kazantar da take cikin ruwa kala biyu ce akwai kazantar da zaka iya tace ta wanda kwayan cutar suna da girman da in ka tace wannan dattin ya fita ka rage wasu amma kuma akwai kwayar cutar da ta fi kankanta ta duk tatar da kai ba za ta fita ba mm. musamman idan iya matakin da za ka ɗauka na tace ruwa da tsaftace shi ya danganta da ina ka samo shi idan ka samu ruwa daga tuka-tuka da take a rake mm. ko rijiyar kan kare take da tsafta ka sa a masaki mai tsafta to ko da baka tace ruwan nan ka tafasa shi ruwa ne mai mm. tsafta za ka iya sha amma idan ka samu ruwa a rafi kaga sai ka tace shi saboda kazanta da baka san daga ina take ba mm. to idan ka tace in kuma ruwa ne wanda ya zo ko daga buɗaɗɗen rijiya ko daga rafi mm. to yana da kyau musamman ruwan da akwai mutane da ake kiransa a harkar lafiya masu rauni kamar kananan yara mm. mace mai juna biyu ko mm. mutum da yake da yawan laulayi mm. ko duk ma wanda yake kiwo da tanadin lafiyarsa to bayan wannan tatar idan da hali za a so ruwan sha ya zama an tafasa shi musamman idan akwai wata dama ta cewa ruwan nan ko na rafi ne ko na buɗaɗɗen waje ko kuma masakin da aka saka shi ba a tabbatar da tsaftar shi ba to kaga mataki kenan na kafin a sha ruwa to su waɗannan cututtukan sau da yawa ba wai kawai ruwa ba tsaftar abinci da tsaftar muhalli da tsaftar gida duk za ka iya in ka tsaftace ruwanka amma muhallinka da abincinka kuma ya zama mai kazanta an yi gudu ba a tsira ba saboda haka duk a harkar kiwon lafiya abin da ake dubawa mm. duk shi yadda za a yi kada najasa ta shiga cikin abinci. Gaskiya ne. To likita ina da tambaya kafin ka ci gaba. Yanzu kamar ah, da wani ya rubuto cewa idan ya ga ruwa kawai mai tsafta zai sha. To kana ganin ya kamata mutum kawai da ya ga ruwa fari haka mai tsafta kawai sai ya sha? To, ni dai in ka bani ruwa sai na ba wai kawai zan duba kalar shi bane saboda na san akwai kwayoyin cutar da ba ka ganin ah, hmm. ba za ka ga launinsa ba hmm. ba za su ruwa bai canza ba amma kuma na najasa ta shiga ciki hmm. misali ah, idan akwai rijiya da ruwa ko wani abu ya kwaso ko kura ta shiga kai irin ka ba zai gani ba amma wannan najasar da wannan kwayan cuta suna ciki saboda haka ya danganta idan misali ruwa ne da wajen ka tabbatar da tsaftar shi Mm. an ɗebo shi kamar a yadda muka yi ta bayani a yanzu mm. to amma in kuma ruwa ne da ya zo daga wajen da baka tabbatar da tsaftar shi ba gaskiya ya kamata mutum ya duba mm. ba wai lallai ka kaga abu gare gare a ido ya zama yana da lafiya ba kuma duk inda mm-hmm. to dakta kamar yadda ka ce ruwan rafi da baya gudu bai kamata a sha ba to idan waɗanda su abin da suke da shi kenan halin da suke da shi ruwan da suka samu a inda suke wace hanya za su bi su tsabtace wannan ruwan domin su sha matakin farko shine ko aje ruwan nan da kazanta da datti da ake gani ya kwanta mm. ko sannan kuma za a iya sa kyalle mai tsafta a tace shi amma mm. wannan shine mataki na farko mataki na biyu gaskiya shine a tafasa shine tabbacin mm. da inda za ka san kwayar cuta an fidda ta likita na ce to za su iya amfani da kama alimin kenan eh shi wato sinadarin alimin abin da yake yi mm. yana taimakawa wajen mm. fitar da datti na zahiri mm. shi alimin in kasa shi kaman yana idan ruwa in ka ajiye shi a gida zai kafin dattin ya kwanta a ciki zai zai kwana ya yini in kasa alamun zai wannan karanta da ake gani ta zahiri za ta fita a 'yan sa'o'i kaɗan ko 'yan mintuna. Mm. Amma fa kwayan cuta ƙanana wanda idan wanda ido baya ganin sa alamun fa baya ba zai kashe su ba. To dabawa dai ita kaɗai ce hanyar da take kashe. ita ce hanya ta mm. tabbas amma babban mm. abu shi ne wato ba wani abu da zaka ce shi kaɗai shi ne magani sai ka duba tun daga farko. ina za ka samo ruwanka ya za ka tsaftace shi ya kuma za ka kula da tsaftar ka. Mm, to likita kada in katse ka don mun buɗe layin wayan mu ga mutane nan sun fara kira bari mu je ta bakin mutane ko da suna da wasu tambayoyi da suke so su maka. Mm, salamu alaikum muna da kira yanzu. Wa alaikum salam barkan ku da aiki. Barka ka dai wa ke kan layi. mai magana prince tasi bin abdullah azare to malam prince tasi wani gudunmuwa za ka iya badawa game da tsabtace ruwan sha ko kuma wani tambaya kake da shi daga likita akan yadda za ka tsabtace ruwan da kuke sha yau da kullum yau yau ina da tambaya ne a kan likita mm. Mm. to tambaya ta ko shine likita wani hanya mutum zai bi in yana shan ruwa a cikin irin su kogi hakan nan sabunan. duba da yadda ka ga da kwarina da su ne ne su doki su jaki su zo su sha ruwa a nan to mutum ya zai ya tsaftace ruwan wannan ruwan da zai sha ko kuma ya sha akwai wani magani da zai sha ya tsaftace wannan ruwan da ya shiga cikin ga ko babu da ba likita gare ka magana farin ta kina abdullahi azare jihar bauchi da ke najeriya mm. to gaskiya kamar yadda muka yi bayani matakin babban abu shine mm. a a tace ruwa in an tace shi a tafasa shi hmm. idan ba zai yiwu ba za a samu tafasa shi ba ko da ya ne a tace shi hmm. in aka tace shi an a kashi goma ka rage kashi shida ko bakwai hmm. na kazanta da kwayan cuta sauran kashi uku inda hali ne a tafasa na biyu a kula da tsaftar cikin gida shine kamar wanke hannu in an shiga ban ɗaki an shiga bayan gida mm. a wanke hannu musamman iyaye mata da suke mm. kula da yara mm. suke kula da suke kula da ƙananan yara wanda in sun masu tsarki ko sun tsaftace su dole su wanke hannun da kuma jama'an gari da ake a kula da yin ko ba haya ko bayan gida barkatai saboda wannan zai dawo ya shiga rafin da kowa yake shan wani. Mm, to likita bari mu ansa wani kira gashi nan daga Niger State. Wa muke magana da shi salamu alaikum. Wa alaikum salam na wuni. Lafiya wa muke magana. Sunana Malam Dan Juma daga Bidda. To Malam Dan Juma ga mu ga likita eh. wace tambaya kake da ita? To tambaya da nake son ma mm. Shi ne kamar mutum ya je bayan gida. ya wanke hannu to mm. hannayen nan da ya wanke da ya dawo da zai yi alola to kagan zai wanke hannu guda biyu ne mm. to sauran kashin da daktoci suke ce ina rage hannu idan ya taba hannun dama mutum ya zo ci abinci ba abun da zai faru ma mutum mm. eh, tambaya na kenan na fata dokta ya gane tambaya na to mun gare ka To, bayani shi ne dama an mutum ya shiga bayan gida in so samu ne a wanke hannu da sabulu. Sannan hannunka kafin kai wanke shi wankin farko ya zama cewa baka taba ka guji taba jikin ko buta ko kwano da hannun da kamar yawanci a sau da yawa da hannun hagu ake tsarki wannan hannun in ba kafin ka wanke shi ka taba masakin cin ruwanka mm. kada mutum ya taba ko kwano ko buta ko wani abu sai ya wanke idan babu halin babu sabulu a kusa ko toka mm. ko ƙasa ma mai tsafta mm. amma ko toka dai tunda toka ita tana da tsafta babu ƙazanta a cikinta sau da yawa daga wuta ta fito so ko sabulu ko toka ya zama an wanke hannu da shi wannan wanke hannun inda an wanke shi da kyau daga baya mutum ya alola wannan tsafta uh, ko me ana sare ya fita daga jikin wannan hannun ba laifi mutum ya yi musamman kuma bayan ka wanke hannun ka kara da alola ka kara tsafta kenan akan tsafta mm. to likita wani irin kira za ka yi ga mutane like uh, saboda wasu za ka ga suna gina rijiya haka a cikin gidansu amma sai kaga kwatami ta zo ta ratsa ta gefe sai kaga ana wanke-wanke a kusa da gurin sannan kuma ga banɗaki a kusa da gurin shi ma so wani irin kira za ka yi da mutane da ya kamata su gyara to matakin farko shine gaskiya duk inda za a sa wani za a sa rijiya mm. da kwata mm. da bayan gida mm. da duk wata kazanta ya kamata a nisan su ba ma banɗaci na gidanka ba har na makocinka sai ka duba ina ne ka sannan sai kafin mutum ya yi rijiya sannan idan yi mm. wannan murfi da ake da ɗan siminti da ake sawa a bakin rijiya a ɗan kare mm. kagan aka tudu zai zama cewa koda da kazantar ba ta yi ko ruwa an yi ruwan sama ko wani abu ya gangara ya yi nisa da abu mm. saboda in har wannan ruwan ya zama kusa da rijiya to in ma bai shiga ta sama ba hmm. zai fabi ta ƙasa ya shiga cikin ruwan sha to kaga an dawo dai gidan jiya akan bayanin da muke kazanta hmm. na jasa ta haɗu da ruwan sha wanda hmm. zai iya janyo cuta. kwarai da gaske saboda ka san yawanci mutane suna mantawa za ka ga mutum ya zo ya yi wanke-wanke ya yi waye a kusa da rijiyar sun manta ruwan in ya yi ƙasa yana komawa ciki so Mm. sannan kuma za ka ga yawanci mutane idan sun ebo ruwa suna barin su a buɗe haka kafin su sha so shi ma kuma wani irin kira za ka yi wa jama'a musamman mutanen mu na karkara dama mm. dama tsafta shi ne na ce mataki ne tun daga ina ka samu ruwa a mai ka ɗebo mm. wannan ruwan a ina ka ajiye shi ya ka gyara shi kafin ka sha ya kuma ka tsaftace kanka so kayan bayanin ina ka samu ruwa shine in ka idan rijiya idan mutum yana da rijiya mm. sannan bai killace inda ruwan kazanta ko na kwatami ko na wanke-wanke ko na wanki mm. ko na sabulu zai zama bai yi nesa da wannan rijiyar ba ka gurbata ruwan da da ake amfani da shi idan ko mutum baya rufe ba shi da masaki mai tsafta mm. babu murfi na gari wannan ya sa ko ka samu ruwan mai tsafta ya zai zamo da kazanta da najasa ko kudaje ko wani abu sun zo sun bata duk wahala da mutum ya sha ya samu ruwan ruwa na so ko da ka samu ruwa mai tsafta kuma in kai baka kula da tsaftar hannunka da wanke hannu da ta jiki ba zai zama kai ka je ka ona jasa a bayan gida ka zo ka sa a cikin ruwanka ko ka sa abinci. To likita ga kira nan daga Kano bari mu ji. Salamu alaikum. Amma alaikum salam malama daula barkan ku wannan. Barkan muka dai. Yawwa da wa muke magana daga Kano? kuma mai magana dan juma mai shago ko kani a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. To malam dan juma muna tare da likita kuma muna magana ne akan yadda za mu tsaftace ruwan da muke sha na yau da kullum. Wani gudunmuwa za ka bada ko wani tambaya kake da shi wajen likita? Tambayar da nake da shi wajen likita. Hmm. To kamar mu a nan yanki na na garin da nake ko kai karamar hukumar sanya to mu muna shan ruwa ne daga cikin yashi. to ina mahimmancin wannan ruwa da yake fitowa na cikin yayi muke sha in mai mai ka tamaman magana tsaftace shi ne tambaya ta ga likita mm. da fatan za ku tayi lafiya to mun gode likita ka ji tambayar a dan juma mai shago tsanyawa wato a fahimta ta ruwan da yake kamar na yashi yana ana bayanin kamar ruwa na korama kenan mm. da yake gudanya a ƙasa mm. wanda yana matakin da cewa tun da wannan ruwan sai kai tunanin daga ina yake watakila ya bi ta wasu garuruwan ko ta wasu gonaki dabbobi suna sha dan adam yana sha kuma wani wajen wasu ta yiwu wasu suna iya bayan dabbobi wata adam ma akwai yana in ba haya kusa da wannan ruwan aka ruwan sama zai iya wanko shi shigo da shi saboda haka akwai bukatar a mm. tace wannan ruwan inda hali musamman za a ba wa yara wannan ruwan ya zama an tafasa shi saboda su ƙananan yara ba lallai jikin da karfin suna da ƙarfin garkuwar jikin da in cuta ta shiga jikinsu za ta iya musu illa ba kamar manya ba. Mm. To Allah ya rufa asiri. To likita daga ƙarshe wani kira za ka ga al'umma domin su tsabtace ruwan da suke sha a dunkule haka dai wani sako kake da shi ga al'umma gaba ɗaya sakona shi ne duk ta magana da hausawa suke cewa rigakafi ya fi magani mm. akwai cututtuka kullum da suke bujirowa wasu suna gagarar magani wasu kuma wahalar ma da za a yi ta ɗawainiyar asibiti da ta neman lafiya ba ta kai wahalar da za a yi ta nema ta tsabtace muhalli da tsabtace ruwa ba sannan kuma al'adarmu da addininmu da komai na ma yana da ƙarfafa magana da tsafta mm. saboda haka in muka gyara tsafta mun gyara lafiyarmu kuma mun gyara addinin shi ne kiran da zan yi wa jama'a likita afuwan ga mun samu wani kira daga jam'ari uh, hello salamu alaikum salamu ah, alaikum salamu da wa muke magana daga jam'ari Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'ar jihar Bauchi. To Salisu ka ji abin da muke tattauna akan magana tsaftar eh, ruwan sha. kuma zan baiwa 'yan kwana na karkara shawara ne guda ɗaya. Mm. Hello? Ok, likita to mun ya mun rasa layi. So ina sauraron ka. Sakon da zaka ba wa al'umma haka. akwai mm. ah, babban abin da ake mantawa sau da yawa abinciccika da ake sarrafa su mm. musamman ganyayyaki kamar zogala ko ganyen salad ko abin da za a ci shi ɗanye ko ah, kayan marmari in duk wanda za a wanke shi ya zama ruwa mai tsafta ne wanda za ka iya shan shi mm. don waɗannan abubuwan ba dafa su ake ba kana zuba ruwan na a jikinsu za ka kai baka so za dai a kula da ba kawai ruwan sha ba har ruwan da ake haɗa abinci da shi da wanda za ka wanke abin da za ka ci. Mm-hmm. to likita mun gode kwarai mun gode sosai da lokaci ya yi halin shi eh, da lokacin da ka ba mu so mm. to assalamu alaikum daula ya kike gani wani irin yanda mutane suke amfani da ruwan nan mm. musamman mutanen mu na karkara mm. ya kamata a ce su kara su kara abu ne mai sauki shine tafasa ruwa kuma tafasa ruwa yana da sauki duk ruwan da aka ɗebo ko daga rafi ko daga ina a tafasa shi kama a sha saboda zaki ganin shi ruwan ya yi da haka a cikinsa da sauransu to duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau a madadin hafiza ado babale ni daula salim daga nan birnin washington muke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya kara dawo da mu a cikin sabon shirin yau da gobe shirin matasa nice. feeling good, I'm feeling nice. Enter the place with all these eyes. Killing pity, jaja. Stop the busy, jaja. Other it is, jaja. Tinin intana. Biko, biko, ngalala. your babe, my own